رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وأصحابه الغر الميامين أما بعد لتاكم من أكوشيني صحيح جامعي بيان العلم وفضله ناء الزهيري حفظه الله وشفاه كما أسل لتاكم شيني ناء بالضمالمي أبو عمر ابن عبد البر النمري الأندلسي عليه رحمة الله تعالى كما أن زيزو مجلس من هم سنده دا أتشل لتاكم ƙarshe karshen babi na goma sha takwas da ke bayani akan mahimmancin rubuta ilimi wa'an salihu ne kaita na kala daga salihu ɗan kaita sa'ane shi na su ibn shahab az-zuhri sau daga yana cin ƙananan tabi'ai ƙala ya ce kuntu ana wabnu shahabin wa nahnu na ilma ni salim ibn kaisan na kasance tare da dan uwana muhammad ibn muslim ibn shihab az-zuhri mun kasance muna matasa muna neman ilimi fajtama'na ala an naktuba sunana sai muka yi mitin wata rana sai muka yi ittifaki cewa mu fara rubuta hadisai fakatabna kulla shay'in sami'na anin nabi sallallahu alaihi wasallam sai muka kasance muna rubuta duk abin da muka ji cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa duk abin da aka ce mana qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai mu rubuta sun maƙala nan sai ibn shahab ya ce min uktub bina ma ja'a an ashabihi ce to ya kamata ma hatta maganganun sahabbai mu rika rubutawa kaga al-musannaf kenan eh kin zan kai magana al-musannaf sai a zata wani abu kake nufi ba mu ba a hankali faƙultu la sai na cewa ni ba zan rubuta ba laisa bi sunnati maganganun sahabbai ba sunna ba ne in ji salih ibn kaisan yace ni ba zan rubuta maganganun sahabbai ba wa qala huwa bal huwa sunnatun ibn shahab yace wallahi maganganun sahabbai sunna ne wa kataba wa lam aktub ibn shihab ya ci gaba da rubuta maganganun sahabbai ni ban rubuta ba fa anjaha sai gashi ya ci nasara domin maganganun sahabbai da su ake fassara qur'ani kuma ake fassara maganganun annabi sallallahu alaihi wasallam shine fassaran malaman mu da suke cewa alaman hadis salaf waɗannan maganganun na sahabbai su ne alaman hadis salaf ga aya duk larabcinka in akwai tasirin sayyidina abubakar ka aje larabcinka ka ɗauko fasarar sayyidina abubakar ka aje ka kai aiki da ita ga aya ga magana sayyidina umar ta fassara ta da ko magana sayyidina umar ka fassara aya da ita ka kubuta ba wanda zai kama ka ga aya ka iya larabci sosai amma kuma ga fassara sayyidina abdullahi dan abbas da ko fassara sayyidina abdullahi dan abbas ka fassara aya alkur'ani da ita ga hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ga maganganun sahabbai sai ka ɗauka sai ka fassara abinda al-imamu abdurrazzaq isfanani kenan a cikin al-musannaf abinda al-imam ibnu abi shaybata yayi kenan a cikin al-musannaf in sun kawo maganganun manzo Allah sallama to kuma sai su biyantar da sai su biyanta da maganganun sahabbai tabi'ai da atba'u tabi'i haka suka yi domin a nuna maka cewa wannan sunnar ta manzo Allah sama an mata aiki bayan fa qawamis da ake da sufa ana da qawamis ma'ajib ma'ajim lughati al-hadith ma'ajim lughati hadith hadisan manzo Allah sama sai da aka ware musu kamus ɗinsu, kalmomin da suke zuwa a ciki to ba a ce kawai ka koma lisanul arab ko ka koma al'ainu na al-khalilu ibnu eh, ahmad al-farahidi al-basri ka ce da su za ka fassara ba ko kuma ka ɗauko as sihahul arabiyya na juhari ko ka ɗauko abin na al muhit na al-fayru zabadi ka ce da su za ka fassara a'a hadisan maza sama suna da ma'ajin ɗinsu masu nan suna da yawa ma'ajim na hadisin manzo Allah sama sun kasu gida gida akwai al-ma'ajimul amma al-ma'ajimul amma waɗanda suke ɗaukar hadisan manzo Allah sallama duka gabaki daya ba na wani littafi kawai ba sai su fassara maka wanda ya fi tattarawa kuma ya fi tsari shine abin nan an fi gharib al na ibn al-asir fi na ibn al-asir ya zo daga bayansu ya ci gajiyar aikin da aka yi kafin sa ya tattara kuma ya tattaro wasu bayanan kuma ya yi tsari mai kyau ta yadda kawai kalma duk inda kowane hadisi ka ganta yadda kake mu'amala da irin su lisanul arab to haka zaka koma ka je ka nemi wannan kalma a cikin annihaya fi hadis kaga wannan aiki wasu suka ɗauki littafai ƙwara ɗaya littafi ɗaya kawai kamar al-muwatta'u sai su garibu garibu garibu ma fi al-muwatta shahu garibi ma fi al-muwatta ina al-imamu malik wani ya ɗauki sayi al-bukhari wani ya ɗauki sayi muslim wani ya haɗa biyu garibu ma fi sahihai duk wannan fa a matsayin ka na ɗalibi ana buƙatar ka zama kana mu'amala da su kaga abin ba wata bane wa dayyatu ni kuma sai gashi na tozarta ilimi yawwa fa an jaha wa dayya'tu yace nasara a ilimi wa dayya'tu ni kuma sai gashi na zubar da ilimi da yawa maganganun sahabbai ilmoman da suke ciki ba kanana bane ba kananan ilmoma bane a cikin maganganun sahabbai radiyallahu anhu ai kai ma ba sai an faɗa maka ba almajiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idan wani malami ana danganta masa almajirai a matsayin daraja a gare shi a kalli almajiran sai a ce to wannan kowa ya malamin su yake to ashe manzon Allah ta salma shi ne fi cancanta da wannan domin shi ne Allah ya cika masa komai nashi babu na kasu a rayuwarsa sau da kun ga muhimmancin rubutu muhimmancin rubutu ga shi na ibn kaisan yana shaida akan kansa cewa fa'an jiha ibn shihab lamma kataba a ƙawilar sahabati wa bayyatul ilma izlam aktubha da ban rubuta ba ni na zubar da ilimi da yawa su da kamar ka rubutu wa an zuhri ya qal arwaito daga al zuhuri zuhri ne yace istaqtabani al-muluk fa aktabtuhu sarakuna sun nemi a rika rubuta musu hadisai eh, ni ay talabu minni kitabat hadis wanda yake nufi na Umar ibn Abdul Aziz ne mun faɗi maganar ta nan ko eh fa innahu kataba ila ahli al-athaq an yanzuru ma kana min ahadisi rasul sallama wa sunanihi faqtubuhu fa inni khiftu durus al-ilm wa dhahab al-ulama sai a rubuta sau da haka fa aktabtuhum shikenan sai na rika rubuta musu hadisi sai na rubuta musu hadisan manzo Allah sallama fastahyaytu Allah idza katabtu idza idza katabat hal muluku alla aktubha li ghayrihi sai na ji kunyar Allah iz katabtuha al muluka kenan fastahyaytu Allah iz katabtuha ya kamata ya zama lil muluki da na rubuta wa sarakuna to daga baya ina jin kunya Allah aktu ba hali ghayrihim kan wani kuma ya zo ya ce in rubuta mashi in ce ba zan rubuta ba can umarni suka ba to daga baya sai na mai da rubuta hadisi ma da ga kowa duk ɗalibi idan ya zo ya ce akar makalla ina son nuska kaza hadisai kaza sai in rubuta mushi sai in bashi mun gane? Allah sai rubuta musu sai ya zama makar ana rubutun yana rubuta hadisi sosai to kuma jiba abin da yanzu idan ka ɗauki almuwatta almuwatta na imamu malik ba hadisan da suka fi yawa fiye da na zuhur musnadu zuhuri a cikin almuwatta na al'imamu malik ya fi kowa yawa bayan maratil ɗinsa bayan maratil ɗinsa a cikin almuwatta asalin musnadai hadisan da aka kawo su da isnadi har zuwa ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallama zuhuri ya fi kwasa shi ya fi kwasa a cikin malaman alimamu malik ba wanda alimamu malik ya riwaya da yawa a wajensa kamar alimamu zuhur kaga shi ne wannan to shi yasa kake jin masu fada da musulunci mun sha fada a sahabbai ba wanda suke hari yan tatsi ne da 'yan tatsinin ƙasarmu da 'yan tatsine masu rubutu musamman su masu rubutun domin namu nan kaga su su ba san inda suke ba ma amma akwai 'yan tatsine marubuta eh to ire-iren waɗannan babban wanda suke hari a sahabbai babu kamar na abu huraira saboda ne rawaitin islam suna ganin idan suka kamo shi suka dige shi to sun gama da sahabbai duk wanda faman siwahu to shi ba wani abu bai. na biyu a cikin tabi'ai babu kamar sa'idul musayyib a cikin manyan tabi'ai so da shi ma kasratu riwayati domin hadisan sai na abubuwa ga mafi yawancin su na sa'id ne sa'idul musayyib tirkin sai bayan bayan sa'idul musayyib to a ƙananan tabi'ai ba wanda kuma suke kai wa farmaki da hari kamar zuhuri shi yasa shi da suka tashi da suka masa eh, kaga sai na abu hurairah ai sun zazzage shi da sharura yana kirkiro hadisi don yunwa eh, ya je bara ba a bashi abinci bai kirkiro hadisi ya faɗa Don a bashi da makamantan irin waɗannan miyagun maganganun duk sun faɗa a game da sayyidina abu huraira to shi kuma zuhuri da suka dawo kansa sai suka ce shi alimun min ulama isalati malam fadari sau da haka daga cikin maganganun da suke ɗauka har da wannan maganar tasa istaktabani muluku sarakuna sun nemi in rubuta musu hadisi me waye sarkin umar bin abdulaziz ne fa yake nufi kuma me me na Umar ibn Abdul yake so yi ya faɗi illa ya ce fa inni khiftu durus al-ilmi wa zahabal ulama ina jin tsoron ilimi zai rushe saboda malamai na ta mutuwa ana ta mutuwa sau da sai ya ce a duba duk hadisan manzo sama a tattara su a taskance su a wuri ɗaya kuma aka taskance to amma abin da suke shine sai su ce ai shi malam fada ne yana rubuta wa sarakuna hadisai na kirkiran musu hadisan karya. in ka ce su kawo hadisi fara ɗaya da azzuhuri ya kirkira ba za ba su da shi bawan Allah ne fiƙa ne daga cin afiƙat yana cin jibalul islam yana cin duwatsun musulunci wadanda ba bai iya yiwa ka girgiza su rahmatullahi alaihi وذكر ابن المبارك رحمه الله عن يونس بن يزيد قال قلت للزهري شي يونس بن يزيد يتي تابعيني شي تابع تابعيني يتي وترانا نتي وما لمم الزهري أخرج إلي كتبك أكرمك الله إنا سندال الله كفتو من دربوچ ربوچنك نهديسي فأخرج إلي كتبا فيها شئر daga cikin abin da ya fito min sai ya fito min da wasu littafai har da waƙi a ciki kage yana nuna maka ne magabata ba su da bangare a ilimi hadda waƙe hadda waƙoƙi na ilimi ya fito mushi da su ya fito wada yunus ibn yazid kaga shi ne wannan zo da haka eh, magabata ba su da bangare. musamman waƙe waƙe ana cewa سيدنا عمر رضي الله عنه يناتي وتعلموا أشعار العرب فإنها ديوانه كوكويلا كوكويوا كوكيلا رباوا كوحدتي كسمع أنوننس كوحدتي معلقات لنن كحدتي كوكويس الشيء الجاهلي كوكويس كحدتي دوهم فإنها ديوانهم أتكي تسكى اللا رباوا تكي sai dai kai ka ji kana zaƙulo kalmomi kana fitowa da su sai ya zama duk littafin da zaka karanta ba ba kalmar da zata maka wahalar sanin ma'anarta وعن خالد بن نزار قال أقام هشام بن عبد الملك كاتبين هشام بن عبد الملك ينا تكن تغاكنا بنو أمية وأن تكن كل دئلين هشام هشام بن عبد الملك kamar yadda babansa abdulmalik ibn marwan shi ma ya kula da ilimi to hisham yana cikin waɗanda suka kula da ilimi sosai matuƙa to shi ne yake cewa aka ce abin nan a ƙama ya tsayar ya tanaji ya cirke katibaini marubuta guda biyu yaktubani an ya ce su zama sakatarwar al-imam abubuwan da alimamu zuhuri yake faɗa da waɗanda ya rubuta to su riƙa kwafa fa ƙama sanatan ni anhu shekara guda suka yi suna aiki an tanadin musu wani otal na musamman ba haka ake yi ba haka ake yi wannan dai rubuce-rubucen da ake yi a najeriya an kaga mutum ya iya rubutu a najeriya to allah ne kawai ya cece shi amma sai dai wani ikon allah a wuraren da ake ba ilimi mahimmanci in mutum yana son ya rubuta wani abu to musamman ake kai shi wani waje na a keɓe shi ba hayaniya kawai sai dai a ta kama shi kayan daɗi ya ci daɗi in ya ci daɗi ya yi bacci ya huta ya motsa jiki sai kuma ya ci gaba da aiki ga littafai nan. kwarai da gaske malam baka goma lokacin da zai rubuta rajul adhan ai ai wa a Najeriya ya rubuta shi ba kaga ta a Najeriya ya rubuta shi tun Najeriya ma bata zama irin tamu ta yanzu ba wallahi Saudi Arabia ya je ya rubuta a Saudi Arabia ya zo na ya rubuta littafi ya rubuta rajul adhan Saudi Arabia ya rubuta rajul adhan shi yasa zaka ga irin kasashen sai ga mutum wasu ba su kai shekarun mu ba ma wasu kuma sa'o'in mu ne da yawa wasu rubuce-rubucen da ake kaka ga tumatumin littafai wallahi wasu sa'o'in mu ne a shekara amma Allah a gaban su na tsayin naziri ne mu yan naziri ne mu a gaban su kuma shekarun mu ɗaya wasu ma za ka same su ka girme su wasu ka girme su amma za ka ga irin rubuce-rubucen da suke fitarwa Allah Allah kai mu wannan matsayi a kasar mu Allah ka inganta mana kasar mu Allah ka sanya albarka a cikin wannan kasa mu. dukkan damuwa Allah ka kawar mana hmm. duk da mu ma muna da alkhairan mu da yawa yawa akwai alkhairai a Najeriya masu ɗimbin yawa waɗanda ba ma kallon su to daga cikin roƙon da muke wa Allah Allah ya sa mu kuma mu kallon waɗannan alkhairan mu godewa daga cikin wannan alkhairin har da wannan karatun ka faɗa mun a duniya inda za ka je ana wannan karatun yanzu ba dss ba mu nemi izini wajen dss ba ba mu nemi izini wajen yan sanda ba muke ta karatunmu ko ba wanda ya taɓa ce mana kan ne to yanzu wannan karamar ni'ima ce sai a najeriya allah ka tabbatar mana da wannan ni'ima wanda kuma ba sa amfani da wannan ni'ima yadda ya cancanta to ya allah ka ba su iko ka canza su domin wasu ni'ima ta musu yawa shi kenan sai ta tsokale tsokale kuma Allah ya shirya to kun ga yadda suke tun a can shekara guda aka ware wasu marubuta masu kwafi su ne wurinsa. wa zakara al-mubarrad qala qala al-khalil ibn ahmad al-mubarrad daga cikin dai eh, daga cikin masana na hau yana da rubuce-rubuce na nahawu masu girma eh, bayan littafinsa ina jin alkamil fil adab ko eh, yana cikin littafin da malamai suka ce su ne usulul adab littafinsa na ce alkamil fil adab yawwa sannan kuma yana da wasu littafan na nahawu kamar yana jin littafinsa na nahawu al-muqtadab al-muqtadab mujallabi biyu irin littafan nahawu ne na da eh, in kana karanta shi ka karanta la ka karanta ka karanta layi ɗaya su goma baka ga na mun yake da shi ba eh, al-muqtadab sunan littafin nasa mujalladi biyu to yace ma sami'tu shay'an illa katabtuhu al-imam al-khalil malamin sa al-khalil min ahmad al-farahili wanda shine yake jin ilimin abudi malamin sibawai ne to ya ce ma same tu shay'an illa katabtu ban taba jin an faɗi wani abu face na yi sauri na rubuta wala katabtuhu illa hafiztuhu sannan ban taba rubuta na je na aje ba haddacewa nake wala hafiztuhu illa nafa'ani sannan ban taba haddace wani abu face ya amfani ai hadda to fatilka laka inda almulimmati awanu mataimaka ne a lokacin da ka shiga cikin kunci hadda ba haddace ilmoma haddace abubuwa to mataimaka ne a lokacin da za ka shiga cikin kunci lokacin kunci shine kai ka je wani waje kawai shikenan sai a zo a ce kaza kana zaune a masallaci kai sai liman ya samu lalura ran juma'a sai ce bismillah eh cewa za ka yi a jira ka eh? fakilka nake inda mulimmati a awani shi ke nan sai aka kayan abu tsaf cikin ikon Allah ka je wani masallaci kawai suna ganin ka ah, a karama sai bismillah da Allah ya shi kalimatan tanfa'una ba haka suke cewa ba ustazai kawai sai a maka tashi na kama ka ko a shirya wani zai yi muhadara ya gudu a kama ka kafa wani ce da su nake ka wani ce da shi nake in ya ji ba da <laughs> shi nake ba kawai ga wanda aka shiga zai muhazara kawai zai ya gudu aka neme shi ko sama ko kasa ya saba yake da zai a raramo moka a ce kai za ka hau kai kagan ba ka haddace abubuwa ba ka da tsari ya za ka yi kai sai ka koma kai na wani can da aka taɓa yi a wani gari Allah ya sa ba nan garin namu ba ne jama'a taro ya taro jama'a taro ya taro sai dai a sauke ka eh? Allah ya sa ba a nan garin namu ba ne eh? <laughs> to shine wannan ƙarshen babin kenan sai a darasi na gaba insha Allah za mu shiga sabon babi albabu tasi'a ashar babin da zai bayani akan fi mu'aradatil kitab duk abin da ka rubuta to ka ka aje shi ka rika gwari ka rika editin eh ka rika editin to za mu je da ake mu'arada mu'aradatul kitab ko su ce mata muqabala ana ce mata muqabalatul kitab sannan kuma ana ce mata mu'aradatul kitab Allah shi mu wallahi